الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قال حديث السادس والثمانون حديث 86 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على عناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذابون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعقا رواه البخاري الحديث السابع والثمانون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تذروا نعمة الله عليكم رواه البخاري ومسلم الحديث الثامن والثلاثون عن سهل بن سعد السائري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء صحيح رواه الترمذي الحديث التاسع والثمانون عن كعب بن عياض رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال صحيح رواه الترمذي الحديث التسعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى جن النفس رواه البخاري ومسلم حديث وچن غشي الليجو سو يا غواغا قال في 86 حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تيجو جندار من قال عن qala rasulullah tuce yace ce a annabi sallallahu alaihi wasallam da idza wudi'atil janazatu aga janaza la aga ekun la cici wahtamala ar-rijalu ala anakihim yi ce kun la tati pa pa bu fa in kana salihatan ekun ga idza kiriki qalat ma jo qaddimuni efe lamilo efe lamilo wa in kanat ghayra salihah kaga umari za kirki amma qalat wa ya waila hayato gure aina tazabu na biya babu ya lulu yasma'u sautaha kullu shay yanduru wa biru illa al-insan ban bi zawangi walau sami'ahu sa'iqa da zangi ga won ga su rawahu al-bukhari hadithin na walau ga zangi jadi za kirki dambu amma dai zadidi ko wale ekun za kirki wọn yà fẹ́ jìnyẹ gan ala wọn yà láàdá ekun za dèdè mọ́sùkùn wọn fẹ́ jìkẹ́ wọn fẹ́ kpogun yẹn wọn ti rọ̀bọ̀n pé hadisi nàdẹ́mọ́ wọn láwù gan àdínyà sókun kó àdínyà jìkẹ́ àdínyà sókun nga yi za kirki yẹ lula da ni mana wa da je yi kuma ga yi za dèdè mọ́sùkùn za dèdè ga yẹ jìkẹ́ yẹ ci da gan ẹ̀pẹ́ ko mun gane hadisin na gama wani lawo ga yanzu la imanu jibe gaibi za mu ci a ga in ya ganna ga da kila kafu ne kun ci sai ganna wuce wayo umula ba ki bawo yo to mi pe ti ipe a ngole ne ye ga zai ji zai ji ta ta alladina ne bil gaibi ka kacha da dai imani ba gaibi ta ji ba so ko be tuci na zugun bi ga ga ganga ji kiyo ngai imani ji umma ga

unzuru ila man wa aswala minkum e cin lulu ba ga da karkashin e wani wala tanzuru ila man wa foko ko ga cin lulu ba ga da fice e wani ma fa huwa ajdaru na ajda cewa gan Allah tazdaru ni'matallahi ne ya Allah ya gba da ni mai ce ci alaikum nujiya yana nan rawahu al-bukhari wa muslim zango ci da mashin faza yana da mu bata nan wuje mu shi jifwa walle zango ci ya fake kya wale zanu ce ka ki ke wundi a yanzu wai da wale zanu ce ka bi ce so wundi a wai gbagba eh wale zanu ce so ka bi bo un ba wa bai ni bo un ce wai han eh, eh. ngwe waje boya so kuma ko zanu ce shi shi ma ci mo ne bo ngai ji zaji ko yanzu e ko awun wale zo so e da mu wula ji ti an so ko la yundoro aya hm ẹzọ ńgọ́ tó wọ́n jẹ́ tó yí ní ẹzọ àdẹ́bọ̀ wà tó yí so sọ̀kọ́ yà wọn. kọ́ lánàá bẹ̀ ṣe é wọ́n lé èmi rí náà wọ́n léegun náà jẹ́ èmọ́ sọ̀kọ́ ẹ̀ lánàá ti dẹ́ tó èmi léegun ẹ̀ gbọ́ bọ́ lánàá ti léegun lánàá ti èvun lánàá ti mọ sẹ́rẹ́rì o èlé gáàkye èlé azó pátá tẹ̀ gídé tí wọ́n wọ́n ẹ̀kyẹ́ ọmọ ẹ̀ ta sa hankali ngole je buya su ku ga wale ga diploma kawai mu dia yes ngwe wo dikio wo continue be gboro gali ama ke je buya su ku gali ga soko ko je ndoro ya waya mu za wuki waji primary be ka secondary ajelo an za wuki waji secondary be exam kawai ya ja yo a chalo te gboro ayo za wuki mo to chato diploma be a ti ga yo su makanto a withdraw yo ebogo wa inta uduni matallahi la tusuha amma hadisi ne zan waje jin kuskuren fahimta ngole wobe walada we wa alkhairi we wa igborolo zai ji lokin agu agwo ga zan ci gawa ci kama fe limi we wo zani je limi go ni fe ci lawon ci lojo mo ko jo progress wo lo igboro won ji wa be shi ga mo so to won je go so go ngo ku izo shi ba fiti zan da cewa na alamu ka ba gida ba su aje ba su kome da su kwaje a ne wuce hafiya tuju ci jire gura no le wa fahimta ya hadisi ji wa fi zalika falyata na fasali mutana tutuna fastabi kun khairati ko ẹgbẹ́ zan da ce le gan kawai gaji katun da ta lọ ce gawa ji katun wani ga wajen kiyayen wajen tiyan kuya su a yi makanta don wale na sai kiyo na sai fahimta gobe. al-hadith as-samin wa samani an sa ibn sa'adi ibn sa'idi radiyallahu anhu qala ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga law kanat ta ta'dilu inda Allah janaha ba'uda da ga ga ije, wa de matsayi ya ka gwa fayin emayi ma ka kafiran ha shurbata ba. a ya kafiri fi kanu ya kwagin ni jabwa sayun rawawu tirmidhi ina hadisin ne ga wani ya alkiyami fala ta ce ijo gashi shi waje ya fala ce kibo ya alkiyami ma zamu shi na be tawidiya mun sunna ya kuma sallajan kuma qur'anu ba kuma jan salafiya biya kuma ji gana ko eh dai shiga lupata ne ije ije ewo ewo shago shago hazo wajen dona daga e mafi yan e na jideriya ila e ya dabo da dukiya ganwe ila ya dabo mulki ganwe amma ba a na so ya ci gaji a zaba fa alkiya ne suka ji gani ku wani imani na jiyan buya su kwanin wa huba nan ila don yi ade ba wuyan na alhadisu al'umman doro bai fitina wa fitnatu ummati almal fitina ya al'umman mai kiyo ewo ewo wadda abile za ku bawa jisu ewo mo, ko na ja lando ci nyeti yambu ewo mu lando ci ayi lando ci wu ewo mu na ja shago lando ci dina ewo mu lando ci ji lando ci asada ewo mo, ko lando ci oto wa gambe to adini ko waga lo to biya kiriki e wo tsaba we wazo kawa e kwa kuga e kwa arabu yenne pata fitinu wo je dukiya deji wo mo je imani pamba be boji ya to echi bi o la kuro ji mi hali na odane wo mo ibi adini mu di alkhairi ga wo je wo dan guru mo ga je imani mu ko mun gani sayona wa tirmidhi haditha bi hurairah radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga laysa al-ghina an kasrati al-ardi wuji kukuke ga yazo ga wude dukiya do kuma walakin al-ghina gina nafs kukuke wai kukuke yeba kukuke ba haw hmm ene so kwa ya wani nkuwe zan zanga ta adamu ai talaka adegwa wade adegwa ji wade gwa jibada wade gwa ba qur'ani wade tabiya wangi ade akuri wa feje bra so ci wa feje adalci wa feje rabu da sauransu zanna je gbata ci na zanno ci ga dukiya kwata ko ko ma je gbata ci ruta ngo ji ga na ko zango ci ngo kaga waje adina ka waje hankali a dimono ga je to dukiya ga wace le ka kan ga dukiya la ba biya wani dimone ga wa feje na ga dono e waki bo tawakkuli na ba alkanatu wa a saburu wa a shukuru lillahi yabo jiya to da wa lokacin da waki yaji ba da to yaci nunji ke jikiya nke da dawa da abele yau ngati zan wale ga zamu zan do wa da nan gudi fasara zan ce wa bi yin wai shi zan do ci le ga zan ci makirin ko laji ganewa kine talakan wuci na shi na biyo so ko yawo dindu yawo dindu ce in biyan talakan wuci wajen asada bai talakan wuci za mu ci yawon bata je yana sai na bukatar kasa soko eh gaga jinwi wani da suliya wani ko suleiman da bai jikiyo kama shi yo mudiya za mu ci mashi na wani inji to mota fabe mota ku zai yi ganji wuna nini wuna yi babu na wuya ga to ga yuyi ungwa daga yankin sai zagi kuza sai fi mu cile sai mu dujin ta yi wuya wai majen ciwo gangani duniya aga azun ba ta rafe egin na dana an ni gawa amma mi ga yawa amma mi guri place benin wa ga so ko jaci ko you don't know ron amma wato ne so ko ji talaka je da zugun zanu ta fili ga a ki da bu zanu ke ne gwe gwe gwe gwe gwe ce ga ji mamaki ebogo kukuke kukuke yegba zane de kukuke yegba ne ba ne nga je wo kan ne wa do kuki wa wa be di gio ala kum takasuru hatta zurtumul maqabir mudi a fe wuza wuza abi fono a jiki na fono wa suna mudi ba ga su mu feke yuji yujo wa to ali kiyami ma be di gio a fe ji sa de ke mun ga di de o cha do kun kin na wa ke wu mu ce biya jena ko mun gane na katun ya abu wal ilmu inda Allah wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa